sadik irin na son gani in sha ban gani to barin ta mishi na sadiki ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن يمكنه للذي ارتضى له وليبدلن لهم وليبدلن لهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون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 واهلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa masu sauraro barkanmu da yammaci a tani tara ga watan Rajab na shekara dubu na shekara dubu da dari hudu da arba'in da ainihin hudu hijira annabi muhammad sallallahu daga makka zuwa birnin madina kenan wanda ya daidai talatin ga watan farko na shekara dubu biyu da ishirin da uku miladiyya masu sauraro yau shine halkamu na uku a cikin suratul amfani tsare alkurani sura ta takwas wanda ainihin karatunmu na karshe mun aje karatu karshen aya na goma a cikin wannan sura mai albarka allah da iko sakewa yau za mu yi matashiya ne kan aya farkon aya na goma sha daya a cikin wannan sura mai albarka nan.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 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم وثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ساقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب نعم muna neman kariya daga Allah madaukakin sarki ya kare mu daga shaitan laninne wanda Allah madaukakin sarki ya kore shi daga barin jin kansa karatunmu na yau muna neman albarkan karatu muna farawa da suna Allah mai rahma mai jin kai yawa karatunmu muna magana ne akan ainihin kisa na yakin badar Ya ke kenan wanda ubangijin Allah madaukakin sarki ya yi gaddama tsakanin tawaga jama'a na mu'minai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbai sa'annan da manyan mutanen makka Allah madaukakin sarki na ta mana wannan kisa ta inda Allah ke gwada irin ni'ima wanda ubangiji Allah madaukake sarki ya ni'imci ainihin musulmai da shi yace izi yughshikum nu'asa amanatan minhu ku tuna mana wannan ni'ima ne wanda Allah madaukake sarki ke tuna ainihin ma ainihin jama'a ta taran jama'a na musulmi a lokacin da ake cin yaki kwana gangadi ya duka daukanku bayan da can kuna cikin firgita da razana domin wannan yaki na badar a lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya isa badar mutan makka kuma sun ka fito can sun ka iske sun ka kai badar a yi sun yi sansani a yin da akwai tarin yashi kamar tuddai tsakanin su da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzalla sallallahu alaihi wasallam shi fide masu leken asiri aje a faki a ga abokanan adawa ya su yake saboda a tadaddan musu da irin shiri tanadin da ya dace da su wanda manzalla ya aike su ashe mutan makka su masu aiki wani za su zo su nemi musu ainihin yanayi yadda sahabbai da manzo Allah sallam suke saboda su masu shirya ma sahabbai shi sahabba annabi muhammad sassan suka kama matasan can guda biyu na kuyushawa suka zo da shi sansanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su zo su ce manzo Allah na cikin sallah da wa'anda ke tare da shi suna tambayar su adadin mutum maka suna cewa ba san adadin su ba amma suna da yawa san masa musu su gwada adadin su suna cewa ba sani ba da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kare sallah ya tambi sahab wadannan bayan Allah sun kace ba mu san adadin su ba amma ana da yawa sun dai fi ku yawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi tambaye su kullun dabba nawa kuke yankawa wanda yake wancan zamani guzurinsu na abinci shine dabbobi nama ne abincincinsu. shi suka ce a wani yini akan soka rakunma tara wani yini kuma ma goma shi manzalla sassana ce adadin rundunar mutan makka tsakanin tara ne ko kuwa dubu wannan calculation kenan wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sa kuma haka din ne saboda rakumi duka na isan mutane dare da wannan kuma ya tabbata wannan adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ambata haka ne a lokacin sahabai mutane dare uku da goma sha kaga dole hankali su zai tashi to wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke kissata muna iz yughshiyakum iz nu'asan ku tuna a lokacin da saboda ainihin kwanciyar hankali da can da kuka ji fitan maka dubu ne ku kuma dari uku hankalinku ya tashi a yayi kuwa dari uku za a hadu da mutane dubu Ya yani kowane mutum daya zai hadu da mutane fiye da uku kenan fiye da uku kusan hudu kenan hankali ya tashi amma Allah da ikonsa shalla ce izyughshikum nu'asan ku tuna mana a lokacin da kwana ainihin gangadi ya lullube ku menene dalili Allah ce amanatan minu Allah ya amintar da ku ya zo muku da kwanciyar hankali wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma ubangijin Allah madaukake sarki ya saukan muku da ruwa daga sama an kai ruwa wannan ruwa malin masu ka ce ainihin ruwan nan ya yi tsanani sosai a inda mutan makka sun ka yi sansaninsu camp na mutan makka an yi ruwa mai tsanani ha iska ya dinga daga ainihin canopies da inda sun ka ainihin mazauninsu amma mazaunin nan na sansani na annabi muhammad sansanin an ka yi ruwa bai mai tsanani ba ba mai iska ba wani duka ubangijin allah madaukakin sarki ya yi haka ne saboda ya kwantar da hankali na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan ya abku a yake ohudu ma a cikin suratu ali imran aya na hudu, ubangiji allah ce sun ma'andala alaikum min ba'adi min ba'adi min ba'adi min ba'adi min ubangiji allah ga da ya thumma anzala alaikum min ba'dil ghammi amanatan bayan ainihin firgicewa da su allah bayan wannan ya sauka da aminci allah wai har an ka same su na'asan yaghsha ta'ifatan minkum ainihin gangadi ya dunga sata sashi daga cinku wa ta'ifatun kad ahammatum anfusuhum sashi kuma a yi hankali su a tashe sun himmantu da kawunansu suna ganin za su mutu a yaki nan na uhudu abu hatal ansari ina cewa kuntu mimman asabahum nu'asu ma uhud wai ranar yaki nan na uhudu ina cikin da gangadi da ga ainihin same su Ya wa laqad saqata saifin fiye da miraran yaskutu wa akhuzu wa yaskutu wa akhuza wai wallahi rannan abu ayyubil ansari wai wallahi takobi abu talhat al ansari takobi na ya fada hannuna ya fadi so dewa saboda gangari ya fadi indoki zuwa can ya fadi indoki zuwa can ya fadi indoki ubangiji Allah madarka gadar kai wannan duka saboda ya amintar da su ubangiji Allah madarka gadarki ya amintar da su haka ne aliyu dan abi talib radiyallahu anhu ina cewa wai kana fina ma kana fina farisun yawma badar wai ranar yakin badar babu mahayan dauki a cikin mu saboda babu karfi babu iko babu dukiya a lokacin wanda za su dawa kai wanda za su haru saboda zuwa ayyaki yace babu ainihin dawakai tare da mu a wannan ranar na aliyu dan abi talibi ke cewa ce ce ghairal miqdad mutum da ya kawai miqdadi kawai ne wanda ya kasance yake da doki a cikin mu wa laqad ra'aytuna wa ma fina illa na'imun wai babu kowa a cikin mu sai kowa yayi bacci yakin nan na badr kenan kowa yayi bacci gengedi ya saci kowa yace illa rasulullahi sallallahu illa rasulullahi face manzo Allah sirra da amince Allah tabbata gare shi shi kire yusalli tahta shajaratin wa yabqi hatta asba manzo Allah na sallah ina qiyamul layl ina zubbe hawaye ina kuka ina roko ubangijin Allah kake sarki nasara wai haka manzo Allah yayi dire sallah har gari ya waye wai banda manzo Allah cikinmu babu wanda bai kwana ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam katada a cikin tafiya ce nu'asun fi ra'sin wa nawmun fil qalb wai idan aka ce nu'as gangadi gangadi na kamun ido ne ido ke rumsawa amma zuciya baya kwana kwana kuma ainihin zuciya shine kwana ke daukansa ce abin da ya samu sahabban nan keken nu'asan wannan ainihin gangadin da ya same su ya same saboda ubangijin Allah madauka gadarki ya kwantar musu da hankali ya amintar da su da can fargaba da tsoron da suka kasance suka yi mamutan makka adadin Allah ya tafiyar da wannan tsoron daga barin ainihin sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yadda ya tabbata a cikin yakin nan na ainihin badar ubangiji allah madaukakin sarki ya tafiyar da tsoro daga barinsu haka ne da yadaya a cikin yake uhud ma ubangijin allah madaukakin sarki ya tafiyar da wannan tsoron daga barinsu kuma wannan ya kasance wa kana zalika kana sajiyatun lil mu'minin wannan ya zama alama ne na gane wayannan su ne mu'minai komin tsoro komin me ake yi zaka same su allah na amintar da ainihin mu'minai inda shada'idil inda shiddatul ba's a lokacin da aka cika kunci da sarari Allah shi kaga ya kwantar da hankali ainihin masu imani shi ka same su a cikin amintattu da nasuwa komin yawan ainihin makiyansu ba za su razana ba wannan ubangijin Allah madaukakin sarki shine mai tabbatar da su haka litakuna qulubuhum aminatan mutma'inna saboda zukatansu su kasance amintattu kuma nasassu bi nasrillah nasarar Allah madaukake sarki wa hadha min fadlillahi wa rahmati wannan kuma yana cikin falalan Allah da rahmansa bihim wanda Allah ya ma mu'minai wa ni'amihi alaihim da ni'imomi wanda ubangijin Allah madaukake sarki ke ma masu imani kamar yana cikin suratu shar ubangijin Allah ke ce innama al-usri yusra tare da kowane kunci da wiya da wahalhala da wahalhalu ubangijin Allah madaukakin sarki ke zuwa da sauki kuma Allah ya sauka da wannan ruwa saboda ya tafiyar da wata sababba daga barin ainihin tattaran jama'an nan na sahabbai wanda ke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin a cikin wannan ainihin dare akwai wanda sun kai kwana sun kai mafalki, akwai wa'anda ainihin jaraba ya same su akwai wanda suka shiga cikin kunci na bukatar ruwa a yi wanka ko bukatar ruwa a sha an samu wannan kunci har wasu na cewa ya za har shetan ya jefa rudu a kirazan su, suna ga ya za mu yi nasara alhali ba mu samu ruwa mu yi salki ba ya za mu yi nasara alhali ba mu samu ruwa mun sha ba ya za mu yi nasara alhali muna cikin wannan ainihin kunci da wahalhalu ubangijin allah ya saukar da hadirin shi ce hira kumbi mai bukatar ruwa ya wanka sarki ga ruwan ubangiji allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa saboda a yi sarki wannan sarkin na kuma shi ya tafiyar da wasu wasi wanda shaitan ya jefa a zukatan sashi daga cikin waɗanda wannan abin da suka ga akwai tasiri a ciki sa'annan kuma masu bukatar ruwa su sha kuma allah ya saukar da hadari saboda an samu ruwa wanda za yi amfani da shi a wannan wurin nan kaga an samu ruwa wanda za sa ciki ai karfi an samu ruwa wanda zai tsaftace su kuma su tsabtata kamar da Allah ya ta muna yan aljanna a cikin suratul insan aya na 21 ubangiji Allah ga sarki na cewa aliyahum thiyabun sundusun min istabraqin eh, sundusun khudrin wa istabrakin wa hullu asawira min fidda tufafi kenan wanda Allah zai ma yan aljanna ado da shi wannan ta waje kenan za a ganin waje suna kalli wanda ubangiji Allah madaukake tarke musu sa'annan Allah madaukake tarke. a cikin wannan sura guda gudan sha Allah ce wasaqahum rabbuhum sharaban tahura a ciki kuma ubangijin Allah madaukake tarke saboda tafiyar da kofi na kin juna da kyashe shi Allah ya shayar da su abin shayarwa tsaftatatta shi Allah ya fitar da dukkan wani kyashe shi sun ga zama ɗan uwayen juna gaba daya ta wannan irinsa ne ubangiji Allah madaukakin sarki ma ainihin tattaran jama'a wanda suka fita zuwa ga ainihin wannan yaki na badar kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ruwa kuma li yuribita ala qulubikum haka ne ko saboda ubangijin Allah madaukake sarki ya zaburar da su ya sa musu juriya ya sa musu juriya wanda yake wannan ruwan da can an san kaman inda an kaje wannan yaki kasa ne wanda yake yashi ne sahara idan mutum ya taka kafa zai dinga shiga a cikin yashi ina ta da kura amma ruwan nan da aka zuba an ka yi to wannan ruwa kuma zai sa a samu kasa zai dan kame za a iya sayuwa a kansa an yaki Allah ce wal yurbita ala qulubikum Allah ya yi haka ne saboda ya tabbatar da ku ya ba ku juriya da yi hakuri sa'an nan kuma wa yuthabbit bihi al ruwan ya sa ainihin yashin su kame mu duka mun sani idan mutum kana tafiya inda yake yashi ne a lokacin da babu ruwa za ka samu yashin kafa kana nucewa a cikin yashin kana ta da kura amma idan an yi ruwa za ka ga kamar ruwan ya tattara yashin ya kama su idan kafa ya taka mutum ba zai ainihi sansi zuwa ga wani riga zai iya sai kan dugadugansa a wannan lokacin nan ya ci gaba da yaki ubangiji allah madaukakin sarki ya yi matattaran jama'an nan wayannan duka saboda tabbatar da su ya tabbatar da gaskiya a kan karya aya ta gaba mana sha Allah ce mana iyuhi rabbuka ila almalaikati anni ma'akum fathabbitu alladhina amanu سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم ya koyanwa wannan yaki ya abku ainihin mutan makka bayan Kwamenda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bari an masa ainihin hemansa a kan tudu inda ike gani farfajiyan badar inda za a yakin nan gaba daya Ka addu'a wanda annabi muhammad sassalam ya yi lokacin da mutan makka sun kai sahu manzala ya yi damka ya yi addu'a a kan damkan nan da ya damka na kasa bayan ya yi addu'a ya wasar a fuskansu babu daya daga cin rundunonin mutan makka shi wannan yashi na wani yashi in ma yashi ko dusu ya shiga idonsa tun wurin mutan makka sun ka kariya kuma nan ka zo za a yi yakin nan da an kai sahu an ka kare ga ainihin masu imani sai ga wadancan bayan Allah shi an ka samu mutan makka sun nemi a yi mubaraza mubaraza shi ne wayannan rundunan na can wayannan na can wani zai fito ya saka saya gaba rundunar sai ce akwai wani zai fito ya kara da ni mutan makka an samu Otba don gidan rabi'a shine farko wanda ya fita shi kaninsa shaiba dan gidan rabi'a shai ya bi shi shi na uku su walidu ibn mughira shi shi ma ya fito ya saya shi shi a cikinku akwai da za su fito su kara da mukuwa ana wannan sai zaratan matasa daga cikin mutan madina kamin ka ce kobo ba su gira su ji mai komenda zai ce ba abdullahi dan gidan rawaha da shi da aufu dan gidan haritha da muwa'iz dan gidan haritha kawai shi sun ka fito suna fitowa shi ba dan rabi'a shi ce ku su wane ne suka ce mu zarata ne daga cikin mutan madina suka ce a'a mun yadda muna girma maku kuma laruba ne irinmu amma mun fi so a ba mu na jikinmu mutan makka ba shi daga murya yi kira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a a ba mu na jikinmu ba ma son waɗannan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ce ina hamza don gidan abdulmuttalib tashi shi hamza shi yi miki manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ce ina ubaida don gidan haritha ubaida dan gidan harith mike shi shi mai miki shi sa ka ce ina aliyu dan abi talib tashi shi aliyu dan abi talib shi shi mai miki kawai shi nan zarata ba Allah guda uku shi suka fita sun ka saya gaba shi utu bai sa ka tambaya kai wane ne shi ubaida ya ce ni ne ubaida sake tambaya kai ne wa? hamza ya ce ni ne hamza yi sake tambaya kai ne wa? aliyu bin abi talib radiyallahu anhu ce ni ne aliyu dan abi talib ce daidai wayannan namu ne shikenan an kai mubaraza tsakanin waɗannan bayan Allah utuba ya kara da ubaida utuba dan gidan rabi'a ya kara da ubaida dan hari sa'annan dan wansa shaiba dan rabi'a ya kara da hamza dan abdul muttalib sa'annan na kuskusu walidu ibn al-mughira shi ma ya kara da aliyu ibn abi talibin radiyallahu anhu ana shiga nan da nan hamza ya gama da shaiba ba da jimawa ba aliyu bin abi talib radiyallahu anhu shi mai gama da walid da gidan mughira amma ubaida da shi da bawa allah da suka kara da can ma ubaida su ya girme su duka mutum ne da nake ya manyanta to shi shi da ainihi otuba sun yi sa'ansa karshe dai kowansu ya kema junan shi ainihin ya yi madanwan shi miki amma hamza dan muttalib da shi da aliyu da abu talib shi sun ka karasa ainihin otuba shi sun ka doki obaida sun ka koma da shi sansani na ainihin ayari na musulmai inda sun kai sansani an ka koma da shi shi can ya cika an yi wannan a karan batta a tsakanin wa'annan bayan allah gabani ainihin yaki da kansa ya fara ta ubangiji allah madaukakin sarki yakin nan da zai fara Allah ya alkawali da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa zai saukan masa da mala'iku a bayan mun karanta mala'iku guda dubu ko fasa ja balakun an nemo middukun bi alfin minal mala'ika Allah wa na alkawali zan saukan muku da mala'iku guda nawa guda dubu sannan dubu nan Allah ya yi dade har suka ke dubu uku Allah ya gwada illan da ya sa saboda ya tabbatar da su ubangiji ya ce izu yuhi rabbuka ila al mala'ika ni'ima ta biyu kuma ku tuna ka karanta wa al'ummanka a lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki yi wahayi zuwa ga mala'iku anni ma'akum Allah wai lalle ina tare da ku fa thabbitu alladhina amanu ku yi yaki inda za ku tabbatar da masu imani wannan babban ni'ima ne amma ni'iman ga khifiya ce ni'ima ce wanda Allah ga sarki ya boye shi amma azharahu Allah Allah ya bayyana wannan ni'ima ne musu da yashkuruhu alaiha domin su gode ma Allah madaukaka take kan ni'iman nan da ubangijin Allah madaukaka take shi ne ubangijin Allah madaukaka take ya girmama kuma ya sarkaka kuma ubangijin Allah madaukaka take shine ubangijin da ya cancanci bayi su kada ya tashi da bauta Allah madaukaka take wahi zuwa ga mala'iku wanda ubangiji Allah ya saukar da shi saboda su nasarar da addininsa su nasarar da manzansa su nasarar da masu imani muminai wanda suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacin da ubangiji Allah ya wannan wahayi yake bayyana ma mala'ikai ce ai su tabbatar da su fa thabbitul ladina amanu ku tabbatar da masu imani ku yi yaƙi tare da su kafada da kafada saboda a same su sun tabbata a cikin tafsirin ibn ishaq ya ce ainihin sun zo ne saboda su karfafi masu imani su yi karfi cikin mafassara alkurani wani na ce katilu ma'ahun ku yi yaƙi tare da su a ku sa su yi yawa har makiyansu su tabbatar da cewa kai waɗanga fa sun fi mu yawa dundun lokacin da abokin adawanka ya ce waɗanga yawan sun ga sun fi mu yawa sun fi mu karfi kuma allah na tare da su sun kariya kenan ga mutan makka sun ga wannan bayan allah bayan allah ya aiko mala'iku ya tabbatar da su ga manzo allah sallallahu ya yi addu'a ya jefar da kasa a huskansu sun razana sai ubangiji Allah ya sake yin dadi ce sa ulqi fi qulubil ladina kafarun ro'uba zan jefa tsoro da firgice da razanewa a cikin kirazan wanda suka butulcewa Allah madaukakin sarki na farko malaiku za su tabbatar da masu imani a wurin tabbatar da su kuma ubangiji allah madaukakin sarki ga addu'an da manzo allah yayi allah ya karba sallallahu alaihi wasallam sa'annan kuma ubangiji allah madaukake sarki zai jefa firgijewa da razanewa a cikin kirazan wa'annan bayan allah wa'in sun fito ne za su taimaka ma shirka wai shirka ya yi rinjaye allah ce sa'ul kaifi kulobin lalina kafarar ru'ba ban firgice da razanewa Walmazalla kuma Allah zai kaskantar da su wasigar za su ga walakanci dukkan wanda ya khalafa ma umarnin ubangijin Allah madaukakin sarki she ya ga kaskanci da walakanci a rayuwarsa haka kuma lamari yake duk sa'an ne mutum ya fito manufar shi ne ya yaki addini Allah wallahi ba taba samu ne ya yaki addinin Allah ya nasara ba ba taba ba jaka addinin Allah kawai wa ma mu illa an umiru billahi al hamid ba saniwa wani ba ba sangomiwa wani ba ba azabtar da wani ba ba gugin wani ba ba kiwa wani ba saboda ya sallama lamarinsa zuwa ga ubangijin Allah madaukakin tarki shi kere kuma a yi rinjaye a kansa ba taba yi ba duniya kuma ba za taba yi ba bayan ainihin saba ma umarni Allah madaukakin sarki suka karyata manzon da ubangijin Allah ya aiki shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi umarni Allah ne fadribu fawqa al'anaqi Allah ya ce mala'iku ku bugu wiyayunsu wiyayu fadribu fawqa al'anaqi wadribu minhum kulla bananin idan ku zo da takobi kada ku daki ko ina sai su da duk inda kuka san kama akwai gaba kaga idan an shi gaba da an shi gaba an taba jijiya kenan sai mutum ya saraba inda zai tafi abin da ubangijin Allah madaukakin sarki ke kissata mana ku buku wuyayinsu idan an daki wiya za fidda kai kenan sa'annan kuma ku zabi bigirori wanda yake gabobi ne idan za ku dasa wani jiki ainihin ku daddace musu gababobinsu a wannan lokacin nan ainihin karfinsu ya kare kenan daga cikin mafassara akwai wanda ya fassara bananin nan da gabobi haka na akwai wanda sun ka fassara bananin da yasu kuma tabbas bananin yasu ne idan an dasi yasan mutum ba zai iya rika takobi ba kuma Tunda da ba zai rika takobi ba akwai yaki kuma ne a wannan halin nan ya zama ribatan yaki kenan wannan umarni ne daga Allah madaukakin sarki wanda ya umarni mala'i umarci mala'ikun nan sa'annan da sahabbai wanda ke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wuri wanda ya dace a bugi kenan malama mafassarar alkurani wanda suka ce faukal anak sun kace idribur ru'usa ay wiyayu wa qila ala al-a'naq wa hiya ar-riqab wiyayu ibn jarir tabari yace annaha kattadullu ala darbi ar-riqab wa falk al-ham wiya ainihi adasi shi a fitar da shi ta wurin nan Allah yace ce wa dribu minhum kull banan ku bugi kowani gaba Mana wannan zance wadribu min aduwakum ayyuhal na kulla tarfin wa mufassalin duk jikinsu inda kun ka samu duk inda akwai gaba to wannan gaban shine wurin dasewa idan an yanki gaba to shi kenan mutum an yi rinjayi a kansa kenan sai dai ya yi haƙuri ya zama ainihin ribatan yaki ainihin ko kuwa gabobi na hannaye ko kuwa gabobi na kafafuwansu gaba daya an ka ce albananu jami'i banana mafradinsa shine banana wannan kuma a cikin tafsirin auza'i ina cewa wadribu minhum kulla bananin yace idribu minhul wajha wal'aina aina warmihi bi shihabin min ku bugu yayu da huska duk inda za ka yi ainihi idan an buga ba zai komo ba to ka ku yi wasa da wannan wuri nan fa'iza a hastuhu idan kun kama shi ya zama batan yaki huri mazalika kulluhu ne. bayan an cabe shi an dauro shi to wannan duka ya zama haramu akai ba za ta ba wannan ba ubangijin Allah madaukakin sarki inda yi wannan zance wanda yake tabbatarwa ne da kai menene dalilin da ya sa. Uban ubangijin Allah madauka ga darki ya ce abu biyu ya yi su ba da shan da ce muna mai. Zalika bi annahum shaqullaha wa rasulahu. Nan. Wa man yushaqiqi Allah wa rasulahu fa inna Allah shadidul yaqan. ya kai uwa ubangiji allah madarkakin sarki wai babu abin da ya kai ga wannan masashe zalika wancane ka waɗannan bayan allah bi annahum shaqullaha wa rasulahu Lillewayen nan bayan sun fansarewa allah madaukakin sarki da ya kago halittansu yi ni'imta su da dukkan nau'o'in ni'ima da rayuwarsu ke bukata wa rasula suka fansarewa manzansa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ay khalafuhuma fasaru fi shikkin wa taraku shar'a wal iman bihi ay sun ware sun ka fansare sun ka koma wani bangare daban sun ka bar shari'an Allah da addininsa kuma wani bangare daban ya koyan wa wannan babban laifi ne dukkan mutumin da ya yadda ya fansare ma shari'ar ubangijin Allah madaukakin sarki bayan ya sani bayan ya tabbatar da shari'an shine wanda Allah ke so ya fansare wa Allah madaukakin sarki kan haka ubangijin Allah ya tada masa azaba mai radari a rayuwa ta duniya tare da azaba wanda Allah ya tarar da shi a lahira ubangiji allah madaukake sarki shi cewa ni da kayi waɗannan bayan allah wa taraku shar'a wal imana suka bar shari'a allah ba su yi imani da shi ba wa atba'ihi fi shakkin shari'a da mabiyan shari'an da masu imani an ka bar su wani bangaren daban ba tare da su ubangijin allah madaukakin sarki wai wannan ya tabbatar da cewa wa'annan bayan allah sun shiga a cikin saba ma umarnin ubangijin Allah madaukake sarki to a wannan halin nan a wani ayan da ba ubangijin Allah madaukake sarki ina kissatawa ni da kai wa man yushakikin rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda a cikin surar nan suratu an-nisa min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yushakikin rasula ya kansarewa manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ka ce ayar alkur'ani ya mai fassara ne ga dama an ka ce sunnan manzon Allah ce ba ni ba sunnan manzon Allah min ba'di ma tabayyana lahu al-huda bayan shiriya ya bayyana masa ya tabbatar da cewa wannan shine shek sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ce wa tabi ghayra sabilil mu'minin ya bi gurabu ba gurabun mu'minai da a lokacin da alkur'ani ke sauka ake kiransa mu'minai ba a lokacin da kur'ani ke sauka babu wani mu'minai duniya wanda Allah ya kira su ya tabe ghaira sabilin mu'minin tafarkin masu imani duniya wannan zamanin na su ne sahabbai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam koma bayan su ba kowane mu'mini duniya ashe yau idan mutum ya fansarewa wayancan bayan Allah sai bai bi musu ba kai addini ka ya saba ma nasu Allah wani wallahi ma ta walla wallahi abin da dan adam ya jibinta ma kansa Allah za mu jibinta masa da abin da ya zaban ma kansa zai ji dadi yana ganin samun wannan abin annashuwa ne a wurinsa abin tunkaho ne ina ga kamar ya samu abin kai gida a wannan halin nan Allah madaukakin ruwan nuslihi jahannam Allah muna ainihin tanada masa muna mai gyara wani irin gara Allah mu gara kenan muke tanadan masa shine wutan jahannama Allah wa sa'at masira tir da jahannama idan ita ce makoman dan adam ashe ko mai mutum zai mallaki duniya in dai makomansa a lahira wuta ne to tir da shi tir da abin da mutum ya nemi kansa ce wannan rayuwa kaga fari Allah ga zarki zalika bi annahum Allah wa rasula ashe sakamako fansarewa Allah da sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da yake gadar shi ne wuta kada nan bayan Allah kuma dalilin da yasa Allah ya ce a dase musu wiyayensu da gabobinsu saboda sun fassare wa madauka ga zarki suka khalafa ma ainihin tafarki wanda ubangijin Allah ga zarki ya dora al'ummansa a kansa shalla madaukakin sarki shi ce wa man yushaqiqir rasula dukkan wanda kuma zai fansarewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah madaukakin sarki ubangiji ne mai tsananin hukuma ubangiji ne wanda yake mai tsananin hukuma Allah zai bibi mai shi kuma mu sani Allah madaukakin sarki shi al alghalibu liman khalafahu ne mai yin galaba mai yin rinjayi akan wanda ya saba ma Allah madaukakin sarki wana wa'ahu ya wa ubangijin Allah madaukakin sarki la yafutuhu shay'un babu wani abin da ke yi ya buya daga barin ubangijin Allah madaukakin sarki matukan Allah ya yi niyyan kama shi wala ya komu ne gababihi shay'un babu wani abin da ke yi ya hana hushin ubangiji Allah ba zai ke ga wani ba tabaraka wa ta'ala haka ne ubangiji Allah ke cewa ni da ke ainihin dukkan wanda ya zauna a cikin wannan rayuwa ya fassare wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم dukkan wa'anne a cikin rayuwa ya bayyana musu sun ka gane cewa wannan shine farke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzalla yayi umarni manzalla ya ce ayi kaza ce na ji amma ban yi alladhina yukhalifuna an amrihi suke saba ma command ko umarni na manzon sira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai taka sansa a rayuwarsu an tusibahum fitna za su zauna suna fadan la ilaha illallah amma a same su su mushrikai ne da su ake zuwa masallaci a yi sallah da su ake azunta ramadan idan shekara ya kai suna ciki masu ba da zakka idan lokacin aikin haji ya kai suna cikin waɗanda ke zuwa su idan da aikin haji amma matuka suna saba ma umarni na annabi muhammad sallam an ba hama fitina za ka same su fitina na shirka ya dabaibaye su mutum ya zauna duniya ka gan shi allah ya masa dubu amma duk da shi ya shiga ya tashi bin bokaye kenan bokayen garinsa ya san su gaba daya zai bi boka daga boka boka har ya bari gari ya bi boka wani gari har ya bi boka zuwa wani kasa an to sai ba homo fitina duka wanda ya kuma je wurin boka ya zama mushriku bai zama ba an to sai ba homo fitina za su afka ma shirka wannan abun nan da zai samu shi a cikin rayuwa ya zo yana ganin komi ma ba laifi ba ne allah madaukakan sarki auyu su yi bahun azabin aliyu ko kuwa azaba mai radadi wannan ubangijin allah madaukakan sarki ta nadamma miyagun bayi wani za su zauna a cikin wutan jihar jahannama wannan irin wannan azaban nan ya aika mai Allah madaukakin sarki kiyaye mu ubangiji Allah madaukakin sarki shi tabbatarwa ne da kai cewa lalle Allah madaukakin sarki fa inna Allah shadidul iqab Allah madaukakin sarki mai sananin uku ne ga wanda ainihi ya saura kan laifi har ya mutu a kansa ta ubangiji Allah madaukakin sarki ka na sanani mala aya na gaba sha Allah ya ce mu ne ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب Ubangiji Allah madaukakin sarki shi cewa ni da kai zalikum wancane ku azaba wanda an ka ambata zalikum ina zuwa ga damiri da ke kusa shine wannan azaba ga wanda suka fansarewa umarni na annabi Muhammad sallallahu ko sun ka fansare ma umarni na ubangijin Allah madaukake sarki saboda ainihin abin da sun ka aikata na fansarewa umarnin Allah da manzansa shi ne sanadi Allah ya fasu hu ku dandane shi me za su dandana za su dandane azaba na Allah madaukake sarki Allah ce wa anna lil kafirina azaban nar lalle ku sani Allah madaukake sarki ya tana tanadawa kahuri azaba na wuta ya yawuwa wannan khitabi ubangiji Allah ya fuskantar da shi zuwa ga kahurai kuma mu sani ainihin wa'anda za su shiga wuta ba kahurai kawai ba akwai ainihin wa'anda shirka da kawo shi zai kai su wuta akwai wayanda kuma sabo zai kai su wuta shi dai an sabo ma za su dawama a cikin wuta ba wayanda sabo zai kai su a cikin wuta ubangijin allah madaukakin sarki ba zai dawamar da su a cikin wutan ba saboda shi ne mala'iku sun yi ceto annabawa da manzannai sun yi ceto mu'minai bayan allah na kwarai sun yi ceto ubangiji allah maɗaukakin garki ya ba da dama masu imani su shiga aljanna su fitar da dukkan wani wani suka san shi na kwarai bayan sun sun fitar da duk abin da suka fitar hadisin imamu muslim ce ubangijin allah maɗaukakin garki da kai shi zai yi danka damka daga cikin wuta ya je fadda su a cikin wani ruwan da ake ce masa ma'ul haya jikunansu za su tsoro kuma sai kamar mutane ubangijin allah madaukakin sarki ya zaunar da su aljanna wa'annan 'yan sabo kenan amma dukkan wanda ya yadda ya tafi akan lamarin shirka har ya mutu da wannan hali to shi da wutan jahannama sun zama abokan zama kenan ومن يشرك harrama Allahu حرم janna? wa الجنة ومأواه النار وما للظالمين min أنصار ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا lamarin yana da girma sosai wannan shaitanin da Allah madauka gadarki a nan Allah yi ne da kahurai ai zu hazal azab ku hazal azab ku dandani wannan azaba wannan kan da ainihin sanani fi duniya a rayuwarku ta duniya mun ga ainihin a yakin nan na badar ainihin na farko dai su waɗannan da utuba da shaiba da walid da ainihin komenda da kanshi wanda shi ne gaba abu jahal gaba gabadansu a wannan yaki, allah ya musu azaba ta duniya azaba ta duniya ya kan musu ɗaya ga jigin sahabbai na cewa na ga arni na sa shi gaba ina ganin na ciri takobi zan dase masa wiya. kamin gani wani takobi ya wuce da shi ban ga mutum ba amma takobi ya wuce da shi ya zo ina kissatawa annabi muhammad sassallam annabi ya ce ta wannan ainihin runduna ta sama ta uku kenan daga cikin runduna na sama ta uku kenan kake ga wanda ya dauke wiyan wannan bawan Allah akwai wani asar ma da ke magana lokacin da an ka zo da ainihin abbas dan abdulmuttalib baffa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin ankwa a daure a cikin ribatan yaki wani ya zo ike cewa wannan ni na kama shi na daure abbas ya ce a ni wanda ya daure ne ba irin ba ne ya siffata siffan mai shi na sanye da tufa iri kaza rawani iri kaza manzo Allah sallallahu alaihi ce tabbas wannan runduna kenan daga cikin mala'ikun da Allah madaukakin sarki aiko su shi ya kai dan uwa ko me ka sa gaba cikin rayuwa ta duniya ka bari addinin Allah shine number 1 ko me kake bukata ya kasance kai bukatanka ka gabatar da bukata Allah ga sarki shine addininsa abinda za ka aikatan nan ko ko kake bukatan ga addini Allah na so ko baya so zai taba addini Allah ko baya tabawa hadde ya taba addini Allah ka sallama wancan ka bashi kai riko da addini Allah kasira tsira dukkan wanda ya ce zai yake ka saboda addini Allah matukan kai manufanka ne addini nan sai dai addini nan ya ga bayan shi ba zai ga bayan addini takaitaccen misali ainihin fir'auna shine shugaba runduna nashi ne shine hukuma idan za a kai wani mahukunta gaban shi za a zo da shi abin da ya fada shi kenan amma ya an ka kare a ƙarshe. me ya abu kansa Allah ya kissata mai kam taraku min jannatin eh wa uyunin wa zuru'in wa ni'matin kanu fiha fakihin gaba da sun bar su wa ni'matin wa na'matin gaba da ubangiji Allah ya amshe su ya zama gado ainihin banu isra'iliyawa na shi ya kai yan uwa ka so addinin Allah ka yi saboda addinin Allah sauran duniyan ka bashi kawai ubangiji Allah madaukaki zai ce ku sani anna lil kafirin azaban nar fil akhirah bayan walakanci na duniya ga dukkan wanda yake zai yaki addinin Allah zai gani tare da shi akwai azaba mai radadi wanda ke gidan shi lahira Allah madaukaki tarke kiyaye abinda muka karanta dai da Allah sa mu yi musharaka cikin lada kuskure ko ko tuntube harshe Ubangijin Allah madaukaka zarki gafarta mana baki daya اللهم اصلنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا نعم بتوم نعم الله saka da alkhairi ina ji lechan da ake yi asabar farko na kowane watan bature insha Allah yau January na da kwana talatin asabar farko shine asabar da ke gabanmu nan insha Allah idan Allah ba da ya kai mu wancan asabar tsakanin sallar magiri da isha irin wannan lokaci akwai lacca musamman wani malaminmu malam bashir hashim zai bayar akan wannan kujera kuma a cikin wannan jami'a na alisunna wal jama'a muna gayyatan bayan allah waya da ke nisa a sauraro shi a sanar da jama'a saboda zuwa wannan lacca musamman lacca ina ainihin bukatan rayuwan kowa ya yi amfani da shi da shi muna kiran jama'a san da haka kuma a sanar da juna allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim وتب علينا tawabar rahim أنت التواب الرحيم واهدنا اللهم إلى الحق da طريق مستقيم